أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا يمتنا ثلاثة يمتنا Eh? to ga watan bakwai hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai shekaru dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai muna cikin wannan masallaci na nurul islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafi mai suna sharhu sunna wanda asalin littafin imamul barbahari shine ya wallafa mattanin rahimahullah wanda kuma ibnul fauzan ya bi baya da sharha Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa rahama shi ma Allah ya sada mu da su a jannatin firdausi da rahmarsa matakin karatunmu mun tsaya ne a ƙarshen shafi na ɗari biyu da bakwai wanda yau za mu tashi a farkon shafi na 208 gabar karatu ta 83 Allah muke roƙo ya datar da mu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa alam anna أن man yanzuru ila Allah ta'ala fil jannati al-adhirra ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم malam ya kawo tartibi wanda Allahu ta'ala alam bi sihhatihi yace lallai ganin Allah kam tabbas akwai dalilai da hujjoji haka yake sai dai kamar yadda yace farkon waɗanda za ku fara ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe kiyama al'azirra sai kawo mataki na farko rauna na waɗanda suke da imani summan rijalu sannan mazaje summan nisa'u sannan mata su wannan tartibin ne wasu suke ainihin kokonton kasancewarsa cewa lalle kam ko shakka babu akwai nassi na ƙur'ani akwai nassi na hadisi cewa lalle muminai kam za su ga Allah to amma ga waɗanda za su fara gani sannan suwa ne sannan suwa ne shi ne abin da malamai ba su gano inda ya same shi ba to amma tabbas ganin kam haka yake don akwai dalilai kuma za su gan shi ne bi a ayuni ru'usihim da idon da yake a kansu ba kamar yadda mu'tazilawa suke cewa ganin fa na zuci ne wai ba ido da ido ba a lahira ma ba a ganin sa ido da ido a'a da zuciya za ka gan shi to wannan ba gaskiya ba ne malam ya ce bi a ayuni ru'usihim da idanuwan nan da yake amfani a kansu da shi za su gan shi kama ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa <coughs> cewa innakum lallai al-qamara كما ترون za ku ga ubangijin ku kamar yanda kuke ganin wata daren da ya cika badar lokacin da dare ya cika turminsa ya cika haskensa ba wani wanda zai yi cincirin da wajen ganinsa in ya zo tsakiya ba ka cewa wane ya kare ni ban gani ba to haka za ku ga Allah ba mai kare wani kamar yadda kuke kallon wata sanda yake ka cif cif dinsa daren sha biyar ko sha hudu lokacin ya cika badar dinsa sataraunahu ku duba wannan kalma in innakum lallai ku wannan shi zai nuna maka lalle jama'a farko sun ji daɗi suna da tabbacin cewa su muminai ne waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana da su da kuma waɗanda duk suke da imani kwatankwacin irin nasu ko waɗanda suka bi su da imani suka yi koyi da su to za su ga ubangiji amma su da ake magana da su kawai sai ce innakum lallai ku kaga duk wanda yake a wannan majalisin yardajje ne yace lallai ku za ku ga Ubangijin ku? kama tarawna alkamar kamar yadda kuke ganin wata lailatul badri daren farin wata la muna ko la shi bistashdidi au bitakfifi lugatani ko la muna kamar yadda yake anan ko la muna wa bi kullin ƙila? la tubammuna fi tihi ba za ku yi cincirindo wajen ganin wannan watan ba wannan hadisi ne da Bukhari ya ruwaito shi Muslim ya ruwaito shi wanda hadisi ne ingantacce cewa za a ga Allah kuma da ido ba wai za a gan shi da zuci tunani kamar yanda su mu'tazilawa suke fada wal imanu bi hadha wajibun wa inkaruhu kufrun kuma lalle wajibi ga kowane musulmi mai imani ya yi imani da cewa za a ga Allah ranar gobe kiyama in dai har mutum Allah ya sa ya cika da imani to zai ga Allah wajibi ne mutum ya yi imani da haka inkarin haka kuma kufurun kafurci ne kafurci ne mutum ya ce bai yarda da wannan magana ba Allah ya kare mu Malam bai tsawaita wata sharha nan ba domin bayanan ba su da buƙatar sharha, sharha nan kawai cewa yi sabab albahsu fi isbatin ru'yati bincike ya riga ya gabata wajen tabbatar da cewa lallai za a ga Allah. Wa haza ta lima sabaka wannan ya ƙara ƙarfafa ne game da bayanin da muka taɓa wucewa wa amma hadha tartibu alladhi zakarahu almu'allifu fa huna fa yahtaju ila dalil amma wannan jerantowa al-adirra thumma rijal thumma nisa wannan shine yake da buƙatar abinci ko ina dalilin hakan yake kitaban wa sunnatan domin ya kamata a ce an gano a ina dalilin yake na cewa sai suwa ne sun ga Allah sannan sai suwa ne sannan suwa ne to wannan tartibin shine malam yace fa ya hataju ila dalil shi kan yana da buƙatar hujja wa billahi tawfiq قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أنها ta أنها لا تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من كلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة waɗannan su suka kawo duk wata fitina a rayuwar duniya ya ce ku sani an na halanta kun zandakatu zindiƙanci bai samu ba wala kufurun kahurci bai bayyana ba wala shukukun ko kwanto a addini bai samu ba wala bidiyatun bidi'a ba ta samu hanyar yaduwa ba wala balalatun bata bai samu hanyar samun guri gurbin zama ba wala hairatun ko mauta a addini shine hairatun fiddini mauta a cikin addini illa min kalami wa ahli kalami Ake kawai wannan duk ya faru ne daga masu ilimin magana da ilimin magana da aka tsorma cikin addini da kuma su malaman ilimin magana da suka shigo cikin addini su suka haddasa zindikanci kafurci sa shakka sibbidi'a duk wasu abubuwa da ka gani daga ilmul kalami ne ake jefawa mutum su a zuciya mutum ya nisanci ahalul kalami masu ilimin taƙi yana iya canja maka abu yanzu yanzu shi ya sa kake gani yawanci idan kake baka da ilimi za ka ja da ɗan bidi'an da ya karanci ilmul kalami to za ka zo ka kunya kunyata addini don za a zo a yi a yi a yi sai kaga ka faɗi kuma jama'a suna shauraro sai a ɗauka wancan din ne gaskiya don su abun da suka karanta ilmul kalami ba hujja min kitabin wa sunnatin ba su iya magana suna da ilimi yayi to ilimin kuma na surutu suka karanta man ɗiki waye waye sun iya in su in ka fito na sai su kurɗa can sai su fito sai su kurɗa da kai can su yabo can sai su haɗa sai su ma tonton sai ka kasa ta ina za ka bulla in ba ka da ilimi ka nisanci taɗi da irin wannan yanzu nan zai korma ka ba abin da ya kawo aka samu zindiƙai a cikin addini da kafirai ƙarara kuma amma musulmai ne da shakka a zuci ba yaƙini ga mutum musulmi ne amma shakka yake yi sai ka yana kai komo to wannan kam shi ɗin ne dai gaskiyar ka to amma kuma wancan ma fa bidiyon eh. malamin nan inda ba gaskiya ba ne zai dage haka babban malami ne fa eh babba ne fa so wannan duk ba abin da ya kawo shi wallahi sai da aka sa ilmul kalami da an tsaya kawai ana kiwon qur'ani da hadisi duk da wannan ba za a same shi ba duk da gaskiya za a ji kawai to amma yanzu ga bindikai kafirai masu shakku yan bidi'a fatattu masu ɗimuwa a cikin addini shi ce ne ma an ɗimauta shi irin shi ne ka ji ya zauna ya yi jugun kayya ni ai yanzu abun ma ba ma musuluncin ba ka kasa gane ma waye za ka bi kowa in ya ji sai ka ji gwani ne kowa in ya sai ka ji gwani ne to kaga wannan ya samu ɗimauta addini an ɗimautar da shi shi kafin. kuma duk irin waɗannan ne suka suke kawo irin wannan sai yake wai shi ya kasa gane inda gaskiya take inda gaskiya take ga ta qur'ani ga hadisi hmm. ai ka ce masa gaskiya wanda annabi da sahabbai suka yi sallallahu alaihi wa sallam shi za ka bi ce wanne ne ce ka bi qur'ani da sunna kenan ka huta sauran duka watsar ahlul kalami ma'abota iya magana wal gadali da jayayya wal mira'i da ja'in ja wal husumati da husuma in dai za ku ja yanzu nan sai ka da kai wal uju da jijji da kai to irin wannan duk su suka bata addini ya kaifa tari, yaya ma mutum zai dage ya bushe zuciyarsa wai ƙura'ani aka ja amma yace yana da ja a jawo hadisi amma yace wai shi yana da ja ya ji tari rajulu halal mirai wal husumati wal jidali wallahu ta'ala ya kulu ya za a yi ma mutum ya dage yana ta jayayya yana husuma yana jidali bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru ba ma fi jayayya da ayar Allah sai kafirai to yaya kai kuma ka ce musulmi ne an ja qur'ani ka ce eh shi haka ne aya ce kam amma to ka gama za ka yi abinda kafirai suke yi yauwa haka ne kam Allah ya ce amma ai to fa ka bi taslimi in dai aka ce Allah ya ce ko manzon Allah ya ce mala ya ce kawai abin da nake horonka da shi ka sallama duk yanda kake ja in ja da mutum in ya kawo aya sakan mishi in ya kawo hadisi sallama mishi fa ka bi taslimi na hore ka da sallamawa wal riba da yarda in an kawo ma hujja daga qur'ani riba in an kawo ma hujja daga sunna shine ma'ana war riba bil asari ka yarda da hadisai ayoyi sune afar abinda duk aka ce maka an kawo ma dalili to ka yarda wal kafi was sukuti ka kame kai shu kar ka sake ja kar ka sake ja ka kame kai shuru to shine samun tsiranka hada bayanu hu wa tahziru minhu in ba mu manta ba mun gabatar da bayani irin wannan kuma an ba da ta'ziri akai qauluhu fa alayka bit taslimi wa rida bil athari wal kasfi wa sukuti waɗannan jumloli ɗaya biyu uku hudu biyar shida da ya kawo a nan shine ma'anarsu alaika bit taslimi li kalamin lahi wa kalami rasuli. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na hore ka da ka sallama wa maganar Allah ka sallama wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in dai aka ce Allah ya ce to ka sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ka sallama wal kaffi anil jadali ka kame kanka daga jidali da ayar qur'ani kar ka yi jidali da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tashkiki kul ka shedinka da sa shakku a cikin zuci kar ka yi shakkar aya kar ka yadda ka yi ka shakkar hadisi ka yi shakkar kowace magana in an baka ita amma banda qur'ani banda hadisi maganar Allah da ta manzon Allah ba a shakkar karbatta to kana tumar Allah da ƙarya ne ko kana tuhumar manzon Allah da ƙarya kana tuhumar Allah zai yaudare ka ko kana tuhumar manzon Allah zai yaudare ka to ai shakka ana tuhumar wanda karfa ya mun ƙarya da shi ake shakkar magana sa to ya faɗa mun kam amma ban san yanayinsa ba ko haka ne to wannan ai ana tuhumar zai iya yin ƙarya to amma Allah da manzo ba a shakkar maganar su don ba a tuhumar su da ƙarya ba a tuhumar za su yi yaudara ba a tuhumar su da son kai ba a tuhumar su da wani abun da zai zama ha'inci don haka maganar Allah ba a kokwantanta maganar manzon Allah ba a shakkata matukar ta tabbata ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ta kowa za ka iya kokonto amma ban da maganar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ta kowa ana iya bincike in yayi zurfi a gane oh kuskure yayi to amma akwai lokacin da za a bincika a bincika a ce Allah kuskure yayi ko manzo Allah kuskure yayi to wannan ba a shakka su don haka malam yace lalle ne maganar Allah da ta manzon Allah a sallama musu wal kasfi anil jadali a kame daga yin jayayya wa tashkiki da kuma shakka fa innaka manhiyun an zalik ka sani ba an hana ka yin haka bal tazdadu hairatan idan har kace za ka yi wannan za ka ƙara ɗimauta ne kawai fa kuzbi kalamillahi wa kalami rasulihi abinda za ka yi a rayuwarka ka riƙe maganar Allah gam ka yi aiki da ita wa kalami rasulihi ka riƙe maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gam ka yi aiki da ita wa ne bi zalika litatajiya ka isu da haka don ka shirya maganar Allah da ta manzo Allah ta ishe ka zaka zama shiryayye Wata tattariha sai ka huta min alwasawisi washukuki sai ka huta da wani wasiwasi duka ka huta da duk wata shakka amma in za zaka riƙa bin fa'idodi da falaloli da karamomi da waye da wayan littattafai to ka hadu da aiki zaka bar maganar Allah da ta manzon Allah ko ka dawo kana shakkarta za ka dawo kuma gana cikin wasiwasi kullum amma wanda ya rike kala Allah kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam baka samun shi yana wasiwasi a addinin sa baya shakka a addinin sa wal awham baka samun kadi mauce ce shi ya rasa ma mai zai yi abun ne na kasa ganewa sun yi yawa eh wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kowa in yi su kuwa dokinsa mai gudu ne na kasa gane wanda zan hau to in dai kana rike da qur'ani da hadisi ba za ka wannan duk taron duniya in za a rarrabu kowa ya yi nasa to kai ba za ka mota ba in dai kana rike da qur'ani da hadisi don kowa ka san kawai shirme yake tunda ya bar kitabu wa sunna duk yawansu kuma duk iya bayanansu wa tuzbihu ala basiratin sai ka wayi gari kana kan basira ka zama mai basira Allahu anzala hadha al-Qur'an tibiyanan likulli shay ha to menene zaka nema ka rasa alqur'ani bayan ya bayyana ya riga ya saukar da alqur'ani tibiyanan yana mai bayyana wa likulli shay kowane abu an bayyana shi a ciki kuma ina zaka je ka nemo wani abu kuma eh sai dai ka nemi ƙarin bayani don ka fahimci alqur'ani ta hanyar wayansu hadisai da kuma hanyar wayansu jumloli na fassarar magabata da suka fassara alqur'ani yanda zaka gane shi amma ba wai ka koma wani abu qur'ani ya kasa sai an shiga kaza sunna ta kasa sai an nemo a wuri kaza a'a ina ai babu abun da ya gagari sunna a qur'ani da sunna Allah muke roƙo ya mana gamba mu'allif وقال ta'ala wal iman bi anna allah الله al khalqa na ga kana kallon juna eh na waje ba ka ji haka suka ce to yanzu wannan din da aka yi ya za a yi da su tun da an yi ba sa ji to haka za ku ce amma wannan dalili ka ai to malam Musa ya ce lokaci ya yi dama kuma yan agaji suna da zama suka ce a gaya musu akwai zama da za su yanzu bayan an tashi Allah taimake mu to wannan karatu namu na yau abin da ya karantar da mu shine mutum ya tsaya ya zama mai imani don ya shiga aljanna har ya ga Allah sannan kuma abin da zai tabbatar da kai guguwar rayuwa ba za ka ja ka halaka ba ka bar musulunci shine kai riko da kitabu wa sunna kawai in kana rike da qur'ani da hadisi to babu wata guguwa da za ta zo ta tafi da kai amma matukar ka kuskure qur'ani da hadisi to kowace guguwa ma tana da damar da za ta yi sama da kai ta yi awon gaba da kai wannan shine darasin da muka karanta yana da muhimmanci kwarai faɗakarwa ce wacce take da muhimmancin gaske idan muka tsare muka kula muka faɗaka to za mu tabbata musulmai har mutuwarmu don duk mutumin da aka ce yana rike da ƙur'ani ba ya da abin da yake bincike a ciki sai ƙur'ani sai kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma wa'anda suka yi bayani akan ƙur'anin ko sunna to wannan insha Allah ba zai ɗimauta a rayuwarsa ba ba za ka same shi cikin wa'anda za su ce na rasa ma wa zan bi Allah ya taimake mu don haka kuma ka ne nisanci masu yawan surutu a addini mai yawan son muƙabala waye waye jidali mira'i waɗannan duka su suke hallaka mutane ka tsaya ka kira mutane zuwa ga sunna ka kira su zuwa ga littafin Allah tsakaninka da Allah kar ka zama mai yawan jayayya kai komi sai ka burge kasan yawan son burgewa ne yawanci yake hallaka mutane wani ma za a ga a sunnar yake kira amma son burgewa sai ya hallaka shi wa'azin ma da salo zai yi shi yadda zai burge to wannan matsala ne ka gama da eh, ka gama rayuwarka ta lalace ka tsaya ka yi aiki tsakani da Allah don ka gansar ka faɗakar yadda za a gane kawai a fahimci littafin Allah a fahimci sunnar manzon Allah a gane tsarin gaskiya wannan shine Allah ubangiji ya yi mana katar idan muka tsaya a kan irin abin da nan malaman suke karantar da mu wallahi wallahi ina tabbatar muku rayuwarmu za ta zama kyakkyawa hatta a duniyar ma kuma a lahira nan ne kuma za mu dora kan ginshiki ingantacce na rayuwa ta har abada amma idan muka saba domin su suna zabulo mana abin da annabi da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam suka rayu a kai shine aqida ingantatta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu a kanta shine ake kira aqida kuduri irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da shi da sahabbansa shi yasa idan aka rasa aƙida a rayuwa addini ba abin da za ka yi kuma ya amfane ka aƙida shine farko ka san cewa kana da tauhidi kana da ikilasi kana bin sunna aƙida ta haɗu kana da tauhidi kana da ikilasi kana bin sunna tauhidi ya haɗu domin in kana da tauhidi to an ka tsira daga shirka in kana da ikilasi ka tsira da shirka in kana da bin sunna ka tsira daga bidiya shikenan aka ce a cikin in ɗinka ba shirka ba bidiya ka haye wajaban aljanna ta zama wajibi gare ka za ka shiga in dai ka tsira ba shirka ba bidiya to kai ba ko azabar ma irin ta irin wanda za a dan yi a kutar ba za a yi maka ba ibadar ka ga ikilasi tsantsa kagariya sum'a ba za ku samu fili ba tauhidi ya zo kaga shirka ba za ta samu fili ba sannan kuma ga sunna mutaba'a ta samu kenan bidiya ba za ta samu fili ba to wayannan abubuwa su ake kira aƙida idan aka same su nan ne sallah za ta karbu azumi ya karbu hajji ya karbu zakka ta karbu mu'amalar kasuwancin ka da kai mai kyau makwabtaka tarbiyya ta iyalai da waye duk sai in an samu aƙida suke yi amma idan da za ka tsaya ka gyara mu'amala kai mutum ne wanda ba ka ƙarya ba ka yaudara ba ka ha'incin kowa a kasuwancinka iyalanka 'ya'yanka maƙwabtanka abokanka komi a same ka sallar ka mai kyau hajjinka mai kyau zakkar ka mai kyau duk wani abu daidai amma ƙidar ka ba ta da kyau aikin banza ne duk wa'annan ba za su yi aiki ba inda an samu shirka ga shirka ga bidiya sun shiga ciki sannan aka ce wa'ancan ɗin kuma da kake yi ba da ikilasi ba ne riyace da sum'a shikenan fa kafiri ya tabbata don inda aka kai kafirai nan za a kai mutum tabbas inda aka ce a fa'ilinka ga shirka riya ta shiga ciki ko ga bidiya ba sunna ciki to wace sallah za ta samu karbuwa don digo ɗaya na shirka kawai zai hana mutum shiga aljanna na har abada kamar yadda in dai babu digon shirka duk sabon da kai in dai ba shirka ba ne wata ran za ka shiga aljanna ya dai amma azaba gwargwado idan kuma an ga dama ma a yafe ma to amma shirka ba ta bari a shiga aljanna kullum muna daɗa tabbatar da wannan abun mutane a nisance ta bidi'a kuma tana rushe aiki don sai ka je lahira da ibada masu ɗimbin yawa in an bincika an bincika ai ta saka wa mutane kana tsaye to yaya ni bai ce ina na ka ce gaje? ce to waye wane wane ne annabinka wanda ya koyar da wannan ba za ka ce annabi Muhammad ba dai don shi ba shi ya koyar da wannan ba to mu kuma abun da ya koyar shi muke ba sakamako kai kuma kai abun da bai koyar ba to wani Allah ne ya ce kai wannan Allah dai annabi Muhammad ya aiko sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad kuma sallallahu alaihi wasallam bai karantar da wannan ba to wane ne annabinka sannan waye ubangijinka me umurni da wannan ibada kaga ido zai rena fata ina za a samu wani annabi daban ina za ka samu wani Allah daban to Allah zai ce to ka tafi bana son aikin da aka yi shi ba da umurnin manzona ba ba za ka samu sakamako ba don haka rayuwa akan bidi'a asara ne asara ne wallahi ka yi ibada ta munti biyar ingantatta mai asali ya fi ka kwana kana yi akan bidi'a. domin wannan asarar baccinka yi kawai wannan kuma komi karancinsa yana da ladansa domin kuma ni amal misqala zarafin khairan yara sharran ma yara to kai ka zo kana zamanin ba sharri kake ba kana zamanin khairan ne kuma ba khairan din bane to ina za ka shi a gefen alheri don Allah bai karantar ba a sa manzo Allah bai karantar ba a hadisansa to kaga kai aikin banza sun shi ne wa qadinnahu ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ko irin su ne ake cewa suna ta aiki ya sibuna annahum yusinuna sun'a barna suke yi kawai suna asarar rayuwarsu suna tsammanin aikinsu mai kyau ne ashe ba da kyau tunda bai samo asali ba daga umarnin Allah bai samo asali ba daga umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan an je lahira abinda ake so me annabi mu yake kai ga abin da yake yi mu gani sai a gani sai a auna eh yayi daidai da yanda ya koya sai a baka lada in ka kawo wanda bai daidai da wanda yake a koyar wace to wannan annabin mu ba mu ce masa ya koya maka wannan ba don haka ba da ga wajen annabin mu ka samu wannan ba sai ka je gun wanda ya koya ma sai ya kai ka wajen ubangijinsa sai a ba ku lada a can to ina za ka gano ubangiji kuma bayan ɗaya ne to mu kula Allah Ubangiji ya ganar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ɓata ya taimake mu da nisan wannan aiki da muke ƙoƙarin kwaikwayo na tafiya akan kitabu wa sunna Allah ya ƙara mana basira a kansa Allah ya ƙara mana haɗin kai a kansa Allah ya ƙara mana son littafin Allah da son sunnarsa Allah ya ƙara mana son Allah da son manzonsa Allah ya ƙara mana son juna mu masoyan Allah da manzo Allah ubangiji ya taimake mu akan kai rayuwarmu da mu da ƴaƴan mu duk ta ƙare akan haka Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mana dukkanin ayyukanmu da muke yi su zamanto babu rabon shaidan Allah ubangiji ya taimake mu da tabbataccen imani Allah muna roƙonka ya Allah duk wanda ba su gane gaskiya ba Allah Ubangiji muna roƙonka a cikin musulmai ka dawo da tunaninsu su gane gaskiya su dawo sai addinin musulunci na hakika wayanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai ma sa sun shiga musuluncin ba wayanda muke tare da su Allah Ubangiji ka shiryar da su su gane addinin musulunci domin su ma mutane ne ɗan uwanmu rashin addini ne ya sa muka samu bambanci da su Allah ka ganar da su addini ka shirye su mu tafi tare Allah ubangiji muna muna neman taimakon ka ya Allah duk bayin Allah waɗanda suke ta da hankalin bayin Allah Allah ka shiryar da su su ga su duk su su gane su daina musamman tun daga kan barayi masu fakar ido da kuma yan fashi masu kuta ƙarara su tare da kuma waɗanda suke satar al'umma su je su aje sai an yi ciniki an biya su sannan su sai ko mutum Allah Ubangiji ya ganar da su su tuba su gane su daina idan kuma ba masu ganewa ba ne Allah Ubangiji ka tona musu asiri ka yi mana maganin su Allah Ubangiji ka shiga tsakaninmu da su wa'inda kuma suka shiga hannunsu Allah ka sama musu mafuta Allah ka sama musu mafuta musamman alaramma wannan wanda aka kama Ahmad Suleiman muna yi masa addu'a Allah Ubangiji ya fitar da shi daga hannun wa'annan miyagu Allah Ubangiji ya fitar da shi daga hannun wa'annan miyagu Allah Ubangiji ya sama masa mafuta Allah kuma ya tsare mana lafiyarsa Allah ya tsare mana lafiyarsa Allah Ubangiji ya taimake mu da taimakonsa addu'a za mu riƙa yi masa Allah ya tsare mu wani bawan Allah ne zafi a waje yace kawai su kashe shi alarammomi nawa muke da su kar a ba su ko ko dabba shi aka kama ba na ce wannan da kai ne a gurin ba za ka ji daɗi ba wani ya wai in aka kashe shi alaran momi nawa muke da su ba wai kar a ba su ko ko in aka ba su kuɗi ai an karfafa miyagu eh wai akwai dubbai kamar sa ga wannan idan da na shine ko sa ne zai yi kokari ya karbo shi wai menene za a yi wai bai ai shahada yi wai a bar shi yayi shahada kar a ba su kuɗi ai an yi haka an karfafa miyagu kaga da ba haka ya kamata ya ce ba yanzu wannan in in kai ne in ka fito kaga wanda ya faɗi wannan ba za ka so shi a ce wai a bar shi kawai su kashe shi yayi shahada kar a ba su in ana ba su wai gobe ma wani za su kama eh? ai da ka faɗi ka gara ka ba gwamnati shawara ba ku wanda ya gagari gwamnati ba inda eh? to me yasa ba za a dage a bi ta hanyar kwamfuta tunda har ana waya da su a gano su in an ga dama za a gano su hmm. a bi a gano su ba a ba su kuɗi ba kawai kullum su zo a ba su kuɗi a yi ƙoƙari a bi hanyoyin da za a gano su don a yi maganin abu amma ce a tsare mutum a kashe shi akwai irin shi da yawa gaskiya ni ina ga akwai kuskure dan uwanka mutumin in ka gaya mar haka ba ba zai saka cikin layin masoyansa ba eh a'a ba za ka faɗi ba shi a sa wai hakan din wai kar a taimaka wa ƙungiyar su ta yi ƙarfi amma aka kyale suka kashe gobe ma in suka kama wani aka ba basu suka kashe ai ba kisan suke so ba wai in suka ga kashewa kawai suke ba sa samun kuɗi za su daina sai su bi wata hanyar kuma to amma ai yanzu shi iyalansa in suka ji za su ji daɗi a ce a kashe shi kawai akwai wasu irinsa yanzu matarsa don akwai alaramma dubu an kashe nata za su yi mata amfani ƴaƴansa in akwai momi miliyon akwai wani man da zai zama baban eh to aka ce wai kawai a bashi yi shahada shahada kam ai ba da haka ake neman ta ba <laughs> Allah ya sauƙaƙe malami ne da yake ya faɗi haka Allah ya gafarta mishi kuskure ne eh ai akwai yanda zaka ka faɗi abu sai ya fito sai ya yi daɗi amma da zafi zafi haka kawai a bari a kace ya kace akuya eh? babban mutum ka ce ko a bashi ya yi shahada akwai irin su kaga kalma akwai irin su nan ma a kai ba Allah ya shirye mu Allah ubangiji ya sama maka mafita sallu ala nabi wa alaikum assalam wa rahmatullah akwai wani wanda ya yi tambaya a bangaren zakka ya zai yi ya ya fi baban zai hana yana halatta domin Allah yake ayi baba yake kar ayi to maganar Allah ake bi eh wa in ja daka ala an shi gari ma laysa laka bihi fala ma. ya halatta kudda ta abu kawai in baban ya ya fi dabbobi lafiya lau ba ma haka bana bana ai alhamdulillah baba sai abu ya yi to in ya je kasuwa ran da yi wannan aikin zai ce balangu mai kyau sai eh, zauna sun hira sosai eh, har addu'a zai makaran nan eh, mafi goro ne dubi gwarka gwarka yi siyo mishi ya ce kai baba dabbobi ba na sun yi kyau kuma ya tawaji labari dabbobi sun yi kyau sai ka gaba yana ci jin daɗi a kusa mutuwa wai dabbobi suna kyau yana jin daɗi ko ka ba na su abu da ba Allah ya sauke <laughs> shi ne wancan malamin a yi ne ba da labarin mai gunsuru kun shi na wa'azi mun shigo yanzu ma irin wannan uban gare su uban ba ya son abin da zakka yaran kuma suna zuwa karatu suna ji sai su ce ba ba ya kamata suka ga dai kai baban nan ranar sai suka gayyato malami suka ce malam kai wa'azi akan zakka in ka zo suka kawo malami ranar aka girkawa uba kujera aka zauna yana jin wa'azi yana jin wa'azi ana ta faɗi wallazi na rayu tunar zakatu ko bil'ajirati kaza wa kaza ko mushrikuna kayya kayya tsoho sai kuka ke alhamdulillah alhamdulillah baba yanzu kan faɗa ne baba kan alhamdulillah kaga kaga shi dama rishin jin wazi ne wallahi kaga daga yau mun huta baban mu Allah ya shirye shi sai ya kalli malamin in ya kalli malamin to eh sun kuya kama kuka aka gama aka sallami malami suka dace kai baba ya kaji ba zai ce bari aini wa'azin ma ban ji shi sosai ba yake ya aka yace malamin nan in na kalle shi na gajerun sa sai tuna bosurun nan na bara da ya bata shi gerun malamin kawai ya kalla ya sama sai tuna wani katon tauran sa da ya taba bata kawai abun ya fado mi sai kama kuka suka ce kash ban za a yi su sun ɗauka imani ne ashe wai gemun malami yake sa shi kuka ya yi kama da na taurar <laughs> da to gaga wannan sai a fitar bai gani inda yana gani gaga ba za a su ba don haka ya halatta a fitar Allah ya taimake mu hmm. eh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين